Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara da noman da dalal da kuma niyya muryar Arewa. a ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuka bukata ta hanyar sadarwar intanet akan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. muke farin cikin sake jan ragama shirin da wannan hantsin ranar Alhamis 21 ga watan Fabrairun 2019. Bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnan jihar Naija a Najeriya ya kai ziyara sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar. Sannan muni Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridin Ghana. Sai kuma wasu saƙonni da kuka bar mana akan na'ura. Amma duk waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fata ana kan shi hantsi lafiya ga labaran. Wata babbar gobara wadda ta yi kace-kace da rukunin gidajen haya ta hallaka mutane akalla saba'in a daka babban birnin kasar Bangaladesh mai cike da tarihi. Gobarar ta tashi ne da daren jiya Laraba a ɗaya daga cikin rukunin gidajen da ke shiyar Chau Bazar da birnin na Daka. kafin ta wanzu cikin lokaci kankani zuwa akalla wasu gidajen kuma guda hudu. 'Yan kwana-kwana sun ce akasarin waɗanda abin ya ritsa da su sun makale ne cikin gidajen. Akalla wasu kuma hamsin sun samu raunuka. kimanin taku ɗaya kawai ya rage madakarun da ke samun goyon bayan amurka su kwato tungar da ta rage hannun isis a syria to amma ana iya shafe kwanaki kafin a iya bugun kwab ɗaya na ƙarshe. zaratan isis ke gudu na nan sun ja daga a cewar gamayyar sojojin kasashen da ke fafatawa da isis din a wani sakon twitter da ta aika jiya laraba inda ta ambaci isis din a wani boyayyen suna ta kara da cewa dakarun da amurka ke goyon baya na ci gaba da tarbar farar hula masu neman tsira daga wurin wannan bayanin na sojojin gamayya na zuwa ne bayan da dakarun na sdf da kurdawa ke jagoranta suka cimma wata yarjejeniya da 'yan isis da har yanzu ke cikin uh, birnin ko garin uh, bagus wadda ta kai ga sakin ɗaruruwan farar hula ciki har da mata da yara rasan kungiyar fafatukar ɗaukaka farar fata bisa sauran jinsuna sun karu fiye da ninki biyu a amurka alal misali reshen atom weapon na kungiyar mai yada manufofi shige na 'yan nazi ya karu daga ɗaya tal har zuwa 27 kungiyar farar fata masu tsoron kishin ƙasa da kuma dandalin intanet na nadawa da kuma yada manufofin kungiyar na ikirarin mallakar rassa 34 ƙungiyoyin yada manufofin tsana sun daɗa bazuwa a shekara sha takwas yayin da 'yan rajin kare muradun farar fata da kuma na bakar fata suka taɓullowa fiye da yadda aka taɓa gani a baya a cewar cibiyar bincike ta south poverty law a wani rahotonta na jiya laraba wani babban dogaran tsaron gabar amurka zai gurfana a kotu a yau dinnan alhamis bayan da masu gabatar da kara a madadin gwamnatin tarayya suka zarge shi da tayar dimbin makamai don kaddamar da wani irin harin ta'addanci wanda ba taɓa yin irinsa ba a cikin nan ƙasar. 'yan sanda sun damƙe christopher paul hassan a makon jiya bisa zargin mallakar bindigogin da kuma muggan kwayoyi bayan da aka samu tarin bindigogi da albarusai da kuma kwayoyin a gidansa da ke wani lungu a birnin washington ana kyautata zaton masu gabatar da kara a madadin gwamnatin tarayya za su buƙaci kotu ta ba da umarnin a ci gaba da tsare shi hassan ɗin har zuwa lokacin da za a fara shari'arsa. amurka da ƙawayenta na turai sun ce mummunan sabon faɗan nan da ya ɓarke a sudan ta kudu ya saba ma yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cima a ƙasar kuma suna kiran da a gaggauta kawo ƙarshen sa a wata takardar bayani ta haɗin gwiwa da amurka da burtaniya da norway da ake kira troika suka fitar jiya laraba sun ce faɗan da ake yi a wajejen garin yai wani mummunan karan tsaye ne ga yarjejeniyar kwanci damara da aka cimma a watan disamba na shekara 2017 da kuma yarjejeniyar da aka farfado da ita wadda gwamnatin sudan ta kudu da kuma kungiyoyin 'yan tawaye da dama suka cimma a watan satumba da ya gabata hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a makon jiya ta ba da rahoto da ke nuna cewa wannan fada ya kai ga raba mutane kusan dubu sha uku da muhallansu. Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga jihar Niger Najeriya inda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kai ziyara sansanin 'yan gudun hijira da 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa suka raba da garuruwansu. Ga Mustapha Nasir Batsari da cikakken rahoton. Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya kai ziyara a sansanin 'yan gudun hijira da 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa suka raba da garuruwansu a jihar. Gwamnan dai ya ce abin da ya gani ya yi matukar bashi mamaki, a saboda haka za su yi duk abin da za su yi domin ganin 'yan gudun hijirar sun koma garuruwansu. abinda na gani ya bani mamaki mutuka saboda yawan mutane da na gani suka yi hijira daga ƙananan ƙauyuka da ke cikin daji wanda ba mu ji daɗin haka ba ah, su yi hijira ne saboda barayi da suke sata musu mutane da dukiyoyinsu a ƙauyukansu ah, watsa ma wasu na rasa rayukansu watsa kuma ana sace wasu sai ba da kuɗi ah, wanga abu bai mana daɗi ba amma har yanzu gwamnati ta ci gaba da iyakan kokarinta mu ga cewa an samu tsaro a wasu daga cikin ƙauyukan nan abin da ya fi damu mutanen da suka yi gida suna zaune a makarantu na firamare a fandogari da kagara za mu yi kokari da wuri su koma gidajensu To a daidai wannan lokaci da gwamnan ke wannan ziyara a wannan sansani sai ga wani mai suna Hassan da ya ce masu satar mutanen ne suka yi awon gaba da shi da 'yan uwansa guda uku amma su suka sako shi domin ya nemi naira miliyan goma da za a fansu sauran 'yan uwan nasa guda biyu ga dai abin da ya shaida ma gwamnan a cikin jama'a. Ya ka sako a kan mararraba adawa. Me suka ce ma? Ta sun ce sai mun ba miliyan goma. In ban kawo wannan miliyan goma ban in Allah ya so da za su kashe wannan akwai kanina ma yanzu can a can akwai yaya za su ka kai ku idan na basu suna wajajen dajin nan na maganda kuma a takaice yanzu dazun sun kira mu sun ce sun yi dan gaba da su kuma ya tabbatar da kuɗin nan kada su wuce yau in sun wuce yau za su kashe wannan yan uwan saboda haka mai girma gona don Allah don annabi don Allah don annabi ina neman alfarma ina neman alfarma don Allah a ce ci wannan rayuwa don Allah don annabi ba za su kashe su ba don Allah don annabi ba su kashe su don Allah a taimaka mana a taimaka mana yaushe ka dauke su ran laraba yau sati guda ni na yi kwana hudu can rundunar yan sandan jihar Niger dai ta ce tana daukar mataki domin fatattakar waɗannan yan bindiga in ji kwamishinan yan sandan jihar Niger Ibrahim Sabo amma na tafar maka da tsammani bayan sati ɗaya ko sa biyu sati biyu za a san abin na abin da ake insha Allah zai zama an manta da shi saboda sojoji da mu da soja da air force da civil defense mun haɗu saboda mun haɗu insha Allah kuma mun haɗu mu yaƙi wannan abin da ya shigo mana wannan ƙasa namu. Kawowa yanzu dai 'yan gudun hijirar adadin su ya kai mutane dubu hudu da kwaya sittin da biyar a sansanoni guda biyu da ke garuruwan Kagara da Fandogari kamar yadda shugaban hukumar bada agaji ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha, to har yanzu dai muna Najeriya. Ma'aikatan gidan yari a Najeriya sun koka kan rashin biyan su kudaden allowance na shirin aikin zaɓe na satin da ya gabata. Ma'aikatan sun zargi manyansu da rashin adalci na kin basu allowance ɗin. Ga wakilinmu Abdulhab Muhammad da cikakken rahoton. biyu bayan rashin gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya ranar asabar ɗin da ya gabata yanzu haka batun ya bar baya da kura a ta fannin kin biyan ma'aikatan gidan yarin kasar allowance ɗinsu da aka sanya su cikin shirin aikin guda da zaben a tattauna da wani ma'aikacin gidan yari bisa alkawarin zan sake sunansa ya shaida mini cewa irin wannan hali zai iya sanya mutum karban na goro korafi ne da muke tattare da shi na abin da manyanmu suke yi mana wanda bai dace ba kamar ne kenan kamar take mana haƙƙi da suke yi na haƙƙoƙinmu da ya kamata a ce mun samu mu ba samu kawai me kenan ne kuke nema ba an tura mu aikin zaɓe da ya gabata so sauran yan uwanmu da suke sauran organization kamar police sss civil defense immigration custom duk sun samu nasu abin da aka ware don wannan aikin zaɓe to amma ku ba ba ku ba to ba mu sani ba don su shugabanninmu sun karbi sunayenmu da akawun number mu amma ba mu ga komai ba kuma ana nuna in baka je ba za a ɗau mataki a kanka kaga wanda abin da shine bai dace ba kuma mun je kuma mun je da kudaden mu ne wayansu ma sun yi asaran abubuwan hawa ababen hawan su to yanzu kun tuntube shi ku akan wannan batu so in an tuntube su dai su ce wai su ba samu wani abu ba daga harkan gwamnati abin da suke gama na kenan wato gwamnatin tarayya ko kuma hukumar zaɓe ba ta ba su ba eh, suna cewa ba su samu ba su karɓi duk wani ko wani abu ba daga wajen hukumomi ko na gwamnati ko na zaɓe to yanzu me kuke faɗa to mu muna kira ne da a taimaka in za a tura mutum aiki a bashi wani abin da zai rike da jikin shi ko ya bari a gidan shi yanda tunda a ƙasar nan an ce ana faɗa da cin hanci da rashawa. To sai dai duk iya kokarin da ne don jin ta bakin shugabannin kan wannan batu sun yi gum bakin su. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. Alkali nura da duniya shari'a yau tana nasarata. A gaida Abdulwahab kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. शब Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe biyu da minti goma sha uku na dare. Ga su muni barma da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barka ku da yau barka mu da sake saduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke zantawa akan batutuwan da suka shafi na kasassu wanda ni Suleiman Muni Barma ke gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yau za ku ji ne daga bakin mutanen da ba kasafai suke magana a kafafen yada labarai ba a bisa la'akari da yadda tasu larurar ke cire su daga cikin jama'a a sakamakon kyamar da suke fuskanta yayin da wasu daga cikinsu ke jin kunyar shiga taro a sanadiyar abin da suke ɗauke da shi wato kuturta saboda haka shirin na yau zai mai da hankali ne akan matsalolin manya ko kuma kutare a jamhuriyar Nijar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na tamar abari daga damagaram. nakasassu ta bangaren kutare sun koka game da rashin samun tallafi horo ko jari kamar yadda gwamnati da masu hannu da shuni ke alkawarin taimaka musu don raba su da barace-barace. Malama Amina na daga nakasassu kutare da ke kokawa. Ba lahiya ba gare mu, an sana'a ce ma muka yi ba kowa ba zai saya. ce a taimaka mana a ba mu jari. Haka dai wanda za mu kasa mu sai da na wannan ba na abinci ba abincin muka yi ma wa zai saya. wannan shi ne matsalolin yanzu ma daga baral na zo ne bukwa samun irin taimako da kamako na saru ko kuma masu hannu da shuni ko gwamnati da yake bada ku taɓa samun wani taimako ba sai eh, taimakon mu dai na nan na abinci ana ba mu shinkafa sati wata da martino yake ba dowa wane ne martino martino nasara ne ba anan ba yake can wata ƙasa yake shi yake bado taimako hmm. ana raba mu da sati hulhudu shinkafa da hatsi baki baki ne tur hudu ne wannan wata an kawo waɗannan wannan wata a kawo wannan daga shi bamu taɓa ba samun taimako na nema dai wurin masu hannu da shuni lokacin da kuka wannan sana'a ta kuli kuli ya kuke da shi yara muke ba su kai yara su kai su do su kawo mu mu ban ma zuwa mu do ban ma zuwa kasuwa muka kai ma wa zai saya to kamar yanzu wace irin sana'a ce kuke so a koya muku ko kuma a ba ku jari ku a ba mu jari dai mu yi ciyawa haka mm, kalkasa dai da kara shi ne muke so a taimaka a ba mu. Duk da bara da suke yi, Amina ta ce sun sanya yaran su makarantar boko. mun mm, ma zuwa bara da su. Mun da ne muke zuwa muna yauwa bara muna zuwa. Duk kun sa yanku makaranta. Mm, mun sa mu makaranta. Duk suna zuwa. Ta boko. Ta boko. Kuma akwai wani da yake ɗaukar nauyin su yana taimaka musu. Ka. Babu. In sa su ne kawai muka yi. Babu. Eh. babu hmm, mai taimaka musu suna zuwa dai suna zuwa akasari a nakasassun an fi kyamar kutare sai dai a yanzu abin ya rage in ji amina yanzu da dama dama yanzu ko ina tare muke cudawa da masu lahiya? ana cewa ana yakin da bara saboda bara bata da kyau hmm. ko da musulunci bai yarda da bara ba haka eh. ba na ji ana waɗi, hmm. in ana ba a san bara ba <laughs> da ban mu da wata sana'a sai kawai muke zuwa dai haka nan ma bara. An cime ya ce ga nakasassu kutare cewa ta yi sana'a suke yi don ganin sun hana iyayensu yawon barace-barace. An in mu gurin biki muka je ana kyamar mu. abinci ma aka zubo a tire ba a ci a ce ga daɗiyan kutare nan ba a ci amma yanzu alhamdulillah mu da mutane san ma kalkal in muka shiga cikin mutane mu ga da wanda ya kai da mu da wanda bai kai bai mu iyare na mu amma yanzu sadiya muke mu bin ma tsoron komi kuma sana'a kowace iri yi muke uwa mu kuma tukuru muna yi ana so mu raba su da bara kawai hin karhin mu ne suke babu sana'a yi wanda zaka ajiye mu ayyukan ka ka kasa mai icce wani tsintsiya duka da kayan miya suna daga zamani kenan ban mu da karhin da za mu yi haka wace sana'a kike yi yanzu ni yanzu yar kasuwa ce in sai da kayan jagwal in ɗauki wannan ka sai da a kamo wannan kayan in sassira hmm. ina sai da gwaza ina sai da dankali amma da zaran yau na samu riba ta kalilan to tsayi na hasi sati bisu je babara ina hmm. dauke musu yau. Mene ne kiran ki zuwa ga masu hannu da shuni da su gwamnati da kamar irin turawa 'yan kasashen waje da suke kama su guragu da kurame da makahi taimako me ziki ce musu. Mu ko kukanmu a taimaka uwayenmu. a tseda su daga barar bun masu su yi bara ko hin karhin mu ne suka kuma mu ma da muke gidan wani bamu da karhin da za mu iya hana tsayin mu su yi bara bayan da za mu yi ko karhin hali ne yanzu a kwaso miki tsoho a ce inji ya kaɗe shi ga a ce miki ya kari a ce miki ya ji ciwo daga nan kuma su kaɗe su su huce su tsaye su yanzu in kana da hali ya za ka bar ma a hin kai ta bara bara fatta da daɗi dan wani in ya kaɗe ma ya ce kuturu ne muka kashe ya aka ɗaya a kwasu a kawo kenan muna da ƙarfi muna da sana'a ta kirki kenan mu ma ba bar yin mu isa adamu na kusa da sarkin kutare kiraye ga gwamnati da a sama musu wurin sana'a ba mu da abin da iya mu sai aiki kin ga gurago akwai inda suke sana'a kenan sun halka su ga sunan garaji sai su koyi aiki ko me akwai gurago akwai makahi akwai amma kutare babu abin da ke ma gwamnati kuka kenan an mu gurin sana'a duk gwamnatin da tashi zaɓe sai ya zo na siyasa kudaden da ke cikin ya kai miliyan ɗaya da mu da yaran mu duka zaɓe muke amma babu taimako kowa samu ya shige kenan eh, ana alƙawalin za a mu kaza za a mu kaza za a mu kaza kiwo wani ne kiwo kenan dabobi ko mm. to ana ce za a musu kuma za a ƙara mu wasu gidaje duka wuhi. Idi Zakari shi ne sarkin kutare na jihar da magaran. Akwai masu yatsotsi hannunsu bai ciccire ba za su iya aiki na komi da komi. To amma ba a samu ba aiki ba a samu ba wanda ya zo ya ce zai mu wata furuje haka wadda za dan taimaka mu da mu da yaran mu. ya rage yawan banza da wani zaman fale duka ya rage haka. To kamar a yawanci ana ba da haka taimako ko wasu masu hannu da shuni ko masu kuɗi ko sauransu ku irin wannan taimakon ba ku samu shi. akwai ɗaiɗai masu kamun zaka ko mu je mu karɓa ɗaiɗai ne amma a kashi ɗari ba a samu kashi biyu eh, saboda ɗaiɗai ne ba a ce ba babu ana bada kuma akwai furuje ta martino tana taimaka mu abubuwa da dama lokaci-lokaci kuma akwai abinci da suke ba mu sati-sati ba da wannan ba wata furuje da ta zo ta ce za ta mu wata ma'aikata saboda ka koya mutum kamun kihi ya haka ba hiki ci. su ma wasu kutare da na hira da su ga abin da ya dame su. Suna na haru jullo inda muna da sana'a tabbata wannan baran gaskiya ban ma shi inda in gaje je baran ma wani kamar sallama ma kalba ma bai yayi amma muna da sana'a wallahi baran nan hajiya gaskiya ban ma shi inda ko wani ice ma mana kasawa ana saida yaran mu suna saidawa da dama dama sai mu bar baran nan iliya baba to wannan na kasa ni ko da aka yi ni da ita wajen mu mutunan ko uwa shi ta ɓaci ba a je wa ilaya ka rigai alƙalami ya bushe yanzu ni yanzu a bani wani abu in yi sana'a duk da hankali ba ni ga kowa hannuwa na babu yanzu ku aizancen sana'a ya kubce mu ga zuwa gwamnati so nake a taimaka ma yan uwan nan namu kuma wanda ina a auna mu ne mu ji a bamu ku je ku raba to wannan shi nake bukata eh a ba yan uwa jari fiye da yadda ake ni mhm. in suka samu na samu ko mi ma'aikatar da ke kula da al'umma za ta ce game da koke-koken kutaren madam sani hajiya aishatu ita ce darakta a hukumar da ke kula da al'umma a nan jihar da magaram shi dai wanga bangare duka yana cikin mutanenmu tun da eh, su waɗannan mutane kashi-kashi ne bangare-bangare ne akwai na kutare akwai na makayi na guragu duka akwai su wannan bangaren har suka haɗu suka yi federation kin gani eh, kenan suna da ƙarfi ƙungiyoyi masu zaman kansu suna musu wani abubuwa haka ko mun kaɗan shi mu da wajen fannin gwamnati muna iyakar ƙoƙarinmu kin ga yanzu kamar wajen eh, ba su da lahiya suna zauwa na muna ba su takarda a da da muke da hali har magani ma muna saya musu ita da kanta gwamnatin ta samu mun ce musu su gama kansu a kungiya an saka gama kansu a kungiya kin ga lokacin nan ko wata masu hannu da shuni sun zo suna iya ba su jari su samu su yi aikace-aikace banda shi ma har suka ce mana mu gamu mu samu mu musu adr wanda za mu kai ma gwamnati ta samu ta gani eh, abin da za ta iya talawa musu shi kuma wannan tdr kin da muka yi eh, mun yi shi bisa kan mata eh, sun samu shi dan abin da baya basu ba wahala haka kamar su yin turaren wuta yin sabili shine muka musu guda guda kuma mun ma samari samari wanda suke iya kiwo kuma guda mun yi shi bisa kan manya kenan su suna iya sayan ciyawa haka su saida duka wannan amma yanzu muna nan muna jira mun mai kama gwamnati muna jira mu ji sakamakon da su bamu to masu sauraro a nan muke kammala shirin na yau sai a tarbe mu a makon gobe don jin wani sabon shirin kafin wannan lokaci a madadin wakiliyar muryar amurka a damagaram tamar abare da sauran abokan aiki na sashen hausa ne sule muni barma ke ce da ku allah ba mu alkhairi salamu alaikum Madalla a gaida Sule, yanzu ga Ridwan Abbas da sharhin wasu jaridun Ghana. jaridar Daily Guard za mu soma sharhin jaridun na yau da kanun labarai kamar haka. Binciken ayawasu kungiyoyin banga irin su Hawks Invisible Forces daga wata makaitacciyar kungiyar mafiya ne. Jaridar ta ce yanzu ya bayyana cewa tarin kungiyoyin sojin sa kai na siyasa a kasar ba daga jam'iyyar ndc da mpp ba ne sai dai kungiyoyi irin su hawks invisible forces delta forces azoka boys a cikin tarin ire-iren su daga wata maƙetacciyar kungiyar 'yan mafiya ne a cikin jam'iyyun siyasar waɗanda ke son amfani da mugun kai don jawo rudani sai jaridar daily graphic mai kano makarantar 'yan jaridar Ghana GIG za ta shugabanci binciken 'yan jaridar a Ghana. Jaridar ta ce malamin makarantar koyar da aikin 'yan jarida na Ghana. Professor Kwamina Kwansa Edu ya bayyana cewar makarantar na a matsayi mai kyau da za ta shugabanci binciken da zai ba da jagora a tsarin aikin jaridar a Ghana. Sai kuma wannan labarin har yau a jaridar Daily Graphic. Kasar Ghana ta aika da kaya na dalar am amurka miliyan 52 zuwa iran a bara jakadar iran a ghana ne ya faɗi haka jarida ta ce jakadar jamhuriyar kasar islama wato iran a ghana dr nusratullah Maliki ya ba da sanarwa cewa a shekara ta 2018 kasar ghana ta aiki da kimanin kaya da kudinsu ya kama dala miliyan 52 zuwa iran yayin da ta amshi kaya da aka kiyasce ya kai na dala miliyan bakwai daga iran din ita kuwa kamfanin dillancin labaran ghana gna ta ruwaito wannan labarin 'yan sanda na neman wasu mutane sha biyu da ake zato suna da hannu a harbin ofishin ndc gna ta ce hukumar 'yan sandan jihar ashanti tana kira ga jama'a su taimaka a neman da ake wa wasu mutane sha biyu a dalilin zatar da ake musu cewa suna da hannu a harbin da aka yi a headquarter babban jam'iyyar adawa ndc a kumasi dsp samuel kujo azugu ya tabka karirai wannan ne labari da jaridar da herald ta rubutu ta ce abin da ya bambanta babba da yaro shine yadda babba zai yi karya amma a ganta kamar gaskiya sa'an nan wasu karerayin na zama dole a yi su da zaran za su ceci rayuwar mutum ko mutane amma abin da asp samuel kujo azugu ya faɗa a ranar litini ya gaskata mugun aiki da 'yan bangar da yake jagora sun kai na tada zaune tsaye yayin zaɓen cika gurbi na ayawasu west wagon lokacin da ya bayyana gaban kwamitin da ke binciken irin ɗanyar da aka tabka a wannan rana da wannan muka iso ƙarshen shirkin jaridun na yau Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Sunana garban jiya Muhammad Tindan Fulani kalamar hukumar Toro jihar Bauchi Najeriya. a gaskiya inda aka su kasance na maganar zaɓe a najeriya sai dai addu'a ubangiji allah tabbatar da alheri amma ala hakika ran ya ɓaci kwarai da gaske ga rashin gudanar zaɓen nan amma muna fatan wannan karan dai a tuwar mai zuwa an zuwa nan zaɓe allah zai tabbatar mana da alheri allah kuma tabbatar an yi zaɓen na cikin lafiya da gaskiya da adalci Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika. Sunana ɗan lamijo da kadara jihar Niger Nigeria. Ina kira da 'yan Nigeria in Allah ya kai mu ranar Asabar. Ranar zabe to in Allah da annabi mutane su kiyaye maganganu yadda zai sada fitina. Duk wanda ya tada hankali to gaskiya za samu matsala. To mu kiyaye gaba ɗayan mu a samu zaman lafiya a Najeriya da baki ɗaya maganganun da muke gama juna mu kiyaye da shi kowa ya kama kansu. Madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaru. To a takaicen wata babbar gobara wadda ta yi kace-kace da rukunin gidajen haya ta halaka mutane akalla saba'in a daka babban birnin kasar Bangladesh mai cike da tarihi. Gobarar ta tashi ne da daren jiya Laraba a ɗaya daga cikin rukunin gidajen da ke shiyar Chowbazar da birnin na birnin na daka kafin ta wanzu cikin lokaci kankani zuwa akalla hudu daga cikin gidajen wurin. rasan kungiyar fafatakar ɗaukaka farar fata bisa sauran jinsuna sun karu fiye da ninki biyu a amurka alal misali a reshen atom weapon da kungiyar mai yada manufofi shige na 'yan nazi ya karu daga ɗaya zuwa 27 wani babban dogaren tsaron gabar amurka zai gurfana a kotu a yau nan alhamis bayan da wasu masu gabatar da kara a madadin gwamnatin tarayya suka zarge shi da tara ɗanbun makamai don kaddamar da wani irin harin ta'addancin da ba taɓa yin irinsa ba a ƙasar masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na hawa umar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labarai da kuma solomon abu da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau daryl smith ni muhammad hafiz baballa ke cewa ku wuni lafiya